Hmm. a inda ba ƙasa anan ake gardamar kokowa ku zo ku ji ku gani har ba ku shaida abin da ranku ke so ayin shopping mall shahararren wajen da ya fice dan kawo muku kayan masarufi na gida da waje ayin shopping mall muna da bangaren kayan shayi madara kala kala Nescafe Nescafe ga kuma nau'in ganyen shayi kala daban-daban sai irin wanda kuke so. A shafin Mall akwai su da kayan makulan da makulashe bangaren sweet sweet chocolate chocolate ga su nan kala-kala na gida da waje ga biskit biskit har da ice cream duk ana samu kuma ɗanɗanansa mai daɗi uwar gida ta mai gida amarsa ta ango ku leƙa shafin gabwal an kawo kayan kwalliya da gyaran gashi gyaran jiki man gyaran gashi sabulan wanka masu ankaran kamshi ga kuma turarukan zamani wato designers a yin shafibol za kuma ku samu kayan wasan yara yara yan dagwai-dagwai iyalan baba ga kuma abincin yaran nau'in kayan gwangwani madararsu kala-kala duka an kawo. kasashen Gabon ba su manta da masu larurar ciwon suga ba diabetes akwai nau'in abincin su kala-kala ganyen shayin su madarar su da sauran dukkanin nau'in kayan abincin masu diabetes muna da bangaren kayan girki magi da sinadaran ɗanɗanon girki kala-kala man girki kala daban-daban akwai kuma bangaren kayan kamshin ɗaki ko mota freshness kala-kala da man goge takalmi ga kuma man polish na mota habawa ai aka ce gani da ido maganin tambaya ai shafin suna nan a titin sarki abdulrahman daga babban rawun din GRA titi mai nufa daura suna nan daga tsallaken arewa liƙe da bangon gidajen 'yan sanda a GRA nan katsina ko kai tsaye ku lalube su a sufuli takwas sufuli talatin da shida goma sha uku casa'in da shida goma sha uku a yi muna ba da kowa.